domin samun shi ne na gaba. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar alahun. Oh, ni Jalila, yau na ga tashin hankali. kin ga inda yake wani rawar jiki a kai yana wani shauƙin soyayya kamar a indian film har da wani zagayowa ya bude mata ƙofa ta shiga suwai baki ke sani ko abokiyar kasuwancinsa ce ko abokiyar aikinsa kin san fa shi business din shi na jama'a ne ki yanzu har wani kokarin kare shi ma kike yi bayan bayan idan ki yana cin shi yana cin amanar ki mijina ba mace amana bane saboda haka kar ki ƙara danganta shi da wannan mummunar kalmar anya jalila akwai ka zuciya a ƙarƙashin wannan haƙarƙarin naki akwai mana da shi ma nake amayar miki abin da nake faɗa a halin yanzu yanzu dai kin watsa mun ƙasa ido na ga abu hankali na ya tashi na kasa tsugun sai da na zo na gaya miki amma kin watsa mun ƙasa ido abin da baki sani ba soyayya a halin yanzu mutum na bai na nuna mutumin kirki komai na neman auren ni da mutalla aminan juna ne ba mu haƙurin juna komai idan kina tunanin cewa zai iya jira mana ta tafka babban kuskure washin laifi ne na namiji ya so mace sama da guda ɗaya shi yasa fa Allah ya bambanta mu da su zuciyar namiji zai iya san mace ɗaya ɗaya ɗaya har guda huɗu shi yasa Allah ya ba su ikon sa wurin mace har guda uku, to wai shin ke me yasa kike so ki canza taswirar Allah a cikin rayuwar mu ni kan ba zan tsaya in iya in iya jin wa'annan kalaman naki na mutuwar zuciya ba Jamila wace wace irin musalin mace ce ne ni mace ce da na fahimci shiga aljanna auren mace ba abu ne da sauki sai ta zage damsa ta yi amfani da ikhlasi sannan ta taimaki mijinta wurin taya shi san abin da ta so kanta sannan ta so wa yar uwarta mace abin da ta so kanta duk mace da ta hana mijinta ƙarin aure sunanta muguwa azzalima kuma shidaniya ko da ke ci ni kan ba zan iya tsayawa ina jin waɗannan miyagun kalaman naki ba don kina cikin ɓata da tabewa lallai a gaskiya kam ƙarshen zamani ya zo zamanin da ake mishi umarni da kyakkyawa da matattu sai ki je gidan rediyo a baki fili don ki dinga faɗakarwa kina wa'azantarwa akan matan da suke so a ƙara musu kishiyoyi. Salamu alaikum. na saba daga na shigo idan kika ji garin mota ta za in zo in same ki kina jira na baki kofa da alamu kamar akwai abin da yake damin ki ko kuma akwai wani abu muhimmanci da kike so na tattauna me yake son faɗa muku? mijin da ya fi kowa sanin matarsa kenan na sha faɗa maka za ka fi dacewa da aikin ɗan sanda saboda wuri za ka kama mai laifi to ai kuwa da zan fara aikin ɗan sanda kin san wanda zan fara kamawa wa ƙawarki suwai ba ai ba yanzu ma zancen ta zan maka ai ta daɗe da fita daga gidan nan ba suwai ba ta kawo gulma kenan kawai ta zo ta kare ni ne daga shirin cin amana ta da ke kokarin yi amma fa a yadda ta faɗa kenan wai ta ga ka ɗauki wata yarinya daga makaranta kuna ta shan soyayya inna lillahi wa inna ilaihi samira ce fa hau <laughs> Allah sarki Ka ga koye da suwai ba ta haukaci da na ce mata za ka ƙara aure kamar fa ita za a ƙara wa kishiyar nan gaskiya munafiki bai ba wallahi mijin suwai ba ya shiga uku saboda gabaki ɗaya na lura cewa tana da tsatsauran ra'ayi <sighs> Allah ya shirye ta kawai amin ba na san duk abin da kike yi. Kina sona ne, amma ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne mace ta aikata abin da kike aikatawa yanzu ba. Amma ki tunani ki gani. Abban sanin. Tun da ka dawo na kanka cikin damuwa ko ka da jikinka a sanye kamar wani abu yana damun ka. Ka gaya min me yake damun ka. Mahaifin Samira ya dawo daga hajji, kimanin mako biyu kenan. Su kawo kuma sun je neman aurenta a wurinsa. Wannan shine abin da ya saka cikin damuwa? da suka je ba su fito ba gaskiya sai da aka saka ranar aure cikin makon da za mu shiga a'a alhamdulillah to yanzu menene abin damuwa a ciki tunda suka faɗa min wannan maganar ke kika faɗo min a rai kike ta yawa cikin raina sai na fara tambayar kaina shin anya na yi miki adalci kuwa da kai me da zan aure samira eh gaskiya baka yi mun adalci ba tunda har kana tunanin halacci rashin adalci ne a gare ni gaskiya kallon da kake min baka min adalci ba um, jaridan na so ki fahimci wani abu ba wai ina so in auri samira ba ne wai dan zaman da muke da ke a gidan nan babu daɗi ko kuma akwai canjin wani abu me yasa kake ganin kamar ka aikata wani babban laifi a gare ni. Gaskiya ina tunanin cewa kin bari in yi auren nan ne kawai saboda ki girmama na Ba wai don kina so in yi auren ba. Saboda na tabbatar da cewa babu wata mace da take so a yi mata kishiya a faɗin duniya a tarihin duniya baki daya. Tunanin nan da kake shi ne rashin adalci a gare ni. Ka ɗauka auren nan da za ka yi, ni za ka taimakawa. saboda ni ce zaka kawo abokiyar zama kaga dan Allah dan Allah ka daina wannan tunanin a ranka ka ji mijina zama da ke da marmari don haka na yi hanzari dukkan bukatu zan biya biki kan zan yi kokari tsaya tsaya tsaya amma ka san a tamfa guda hamsin ya kamata ka sa mata nawa hamsin haba me yasa saboda ka manta a bikina 25 aka sa yanzu kuma samun ka da na da da na yanzu ai da akwai bambanci ya kamata ita a ƙara mata a sa mata guda hamsin to amma ai da ke da ita ai ba ɗaya ba ne, ko idan ba ƙara mata ba ko ba za a rage mata ba ko sa da hamsin an ƙara talatin hamsin ɗin di. talatin ɗin me amma dai kin san ban da kuɗi ko ni ina da shi ranta maka ne ba na so kenan an ƙara hamsin wannan yayi material a material ma ya kamata a ƙara guda hudu eh haka ne hudu ya kamata a ƙara ƙara masa guda hudu na ƙara hudu ma ya fi naki fage nan ka ƙara guda hudu ya yi kaɗan haba don Allah Gani na ga alama so ki talauta ni wallahi ko ka talauce za mu zauna da haka ni za mu zauna da kai a haka ni da Samira amma ka a cikin atamfan nan zan zaɓi guda biyu masu kyau saboda in kai wasu umma an Ta. na ga alama ke kin ɗauki wannan auren yadda kika san na kanwar ki Saratu ne. Oh. To ita ma ƙanwata ce ko ka manta anti Jalila take kira na ni. Allah ya baki hakuri mai kanwa. <laughs> Amin. Takalman nan ma fa mm, a ƙara yanzu aka ce sai an rage. A ƙara guda uku shi ma wannan ma ya yi kaɗan. Guda uku ya kamata a mm. ƙara. Jalila, je kantin kwanan da da ni da ke. Eh to ai ya ma fi sauƙi. Ai komai sai ka rage. Kai komai ragewa kake yi? Ba sa ba nake fa. Eh, ba mu je tare ba. Ai na ce kuma shi na magana ta kare ku. A to ai na ka tafi da ni. So, ga ankon bikin na tura a WhatsApp. Saura ku ce ba za ku yi ba. ba nan ma za ku yi magana da ita. Rabu da ita ai gobe zan mu a tarihin danginmu babu wanda aka taɓa yi mu kishiya wai shin in tambayi ku wani haramci na aikata ko kuma ku jawo min aya ko hadisin da ya haramta abin da nake yi kin ji mara kunya mu za ki wa wa'azi to kun kan kafin a san za a je ki muke zuwa islamiyya bari kashe waya na ma gaba ki daya yadda duk wanda ya kira ni ba zai same ni ba na ji da wannan maganganu saka ce a kaina aka fara kishiya Ba anti jalila magana nake miki amma fa kin min shuru baki ji sunan da kai kiran da shi ba anti jalila anti jalila wannan yana nufi ina gaba da ke ni ce zan hana ki aikata barna baki ba kuma rayuwar gidana da namijina mu ya shafa bai shafe ku ba ban tilasta wa kowa ba duk wanda yake son zuwa bikin nan ya zo wanda bai son zuwa ya zauna a gidan shi ni ban ga laifin yarinyar nan ba tana da kirki tana da hankali ga ta yar mutunci me laifin ta dan ta auri mijina amma aunt mm, rufe min baki kar ki saki ki faɗi wani magana da ya danganci auren mijina idan ba za ki faɗi alkai ba ki shiru kuma ki tashi ki fita daga ɗakin nan zan yi ka koyi da kai kyau wani kyalli wani haske dalila baki da dama to na gode <laughs> to mu za mu fita ina kuma zo wallahi abokan hango suna can suna jira zan je same su za mu dan tattauna dan event din abubuwan da za a yi amma daga can gaskiya hotel za mu ce ba kuma zan dawo ba sai bayan an daura aure wai ba ranar lahadi bane daurin auren hmm. yau kuma ai ta yau juma'a gobe asabar ya kamata ku je in yaso gobe sai jibi ku ce daurin auren ai haka ya kamata ko da da gaskiya akwai matsala wannan hayaniyan da waɗannan bakin da suka fara zuwa yanzu suka fara yi zai rika hana ni bacci kin san bai kamata rika tsaga mata ina fita gashi toilet din biyu ne wanne za rika su a hakuri kawai na tafi sai bayan ɗarin aure to shi kenan ba damu amma ina kayan na da kasa da a a to ai na ga tela yanzu yana nema ya jiga mun aiki amma zan biya yanzu zan tsaya har sai ya gama ki mai waya dan ke kika da da shi eh, ba damuwa haba ango kuma ranar ɗaurin aure ba dole ya sa babbar riga ba hmm. Na ga ƙoƙarin ki ba, ai ni ko miliyan ɗari za a bani ba zan iya wannan abin da kika yi ba kishiya mhm. ba da ni ba wai gaskiya yarinya nan kina da san jiki ni wallahi da na sani ban ce a taho da ke ba wallahi a ba a sana da na sani ba kuma kina zaman zaman ki za a miki kishiya ina ruwanki ina ganin watan barin ki gidan nan ya zo Allah baki hakuri da kyau su a cici mala'ikun tauna. A cika ciki. Matsala ta da ke kenan. An zo gidan da ke sai. Ah, Lafiya? Lafiyar ke ita ta kani kinga. Mu shiga cikin magana da zamu yi a cikin ce ba ta nan ba. Lafiya? Me ya faruwa ya mutu? wani ne da yake dab da mutuwa yanzu me ya samu wayaki ne na yi ta kiran wayaki na kasa samu na tura miki message a whatsapp baki bude ba kin ga bacin rai ne yasa na kashe waya na saboda kowa kira na yake yi akan maganan auren nan me ya ka ki faɗa mu dai wannan bakin ga wannan wannan ita ce wadda mutallab zai aura eh ba samira ba samira ko mami duk dai sunanta ne to aiko dai yayi yayi zaben tumin tsakar dare in gaya miki me kike nufi kinga hmm. ga ki san me nake so da ki yanzu ki yi kiran shi yanzu ki ce a dakatar da wannan daurin auren suwai ba baki da hankali gobe ne fa daurin auren akan wani dalili ma zan ci ya fasa ko da an daura auren a kunce shi na yi imani idan na gaya miki dalili ko za ki yarda da ni akai menene matsalar kai duk yari inda ka ma sai an kasa ka nemi daidai da kai mana ka gani gurin maman ke rigo wallahi ya kusa zuwa kan ki kai ma kan wani zan zan wai Aisha eh ango ka sha kanshi gobe ne fara nan kai ba na san iskanci wallahi ah, an ga ma na manta ranar ne to an gaya muku cewa ai shi ya kusa so yake ma a cewa da ma yau ne aka dora wa <laughs> ni ma na lura da haka sai ubu da kawai kike ki a dake sai gari ni an zo gargara gobe za a shafa kai ko da ta mai da kai kaman jariri fa sai dai ta nan da kai yuru ta kai ma bita ta nan da kai sai dai ka rungumi hotuna guda biyu kana daukan hoto sai ka ce wani dan indiya ya koma ka bi ka bi fanalin kenan ai ba kake ma ka take mu kai ba kuma ta da fadali ba duk lokacin da aka da irin wannan damar sai kun samu ido saboda da take mun to to ta ce ka fito mana idan san take ma guda kai wannan dariya kuma ta mece ce daga abinka ya za ka ɗauki remote ɗin AC kana ƙoƙarin canji channel da TV ya ba dan labarin kai da abinka ba dan ƙauye ne shikenan ga nan sai ku je ku ci gaba da kai eh ba ƙauye ba ɗan ƙauye Ya kibu! Ya Kai kullum baka da aiki sai ce. kai din da kaje sai ka nuna ɗinka ne to ina ruwanka dan sa ido haka za ku hakura ba ka hakuri kai ta yi in ma baka koshi ba za a ƙara kai Baba ka yanka kamar wani minista? To ai ministan ne, amma a gidana ba? Ya kamata duba wayar ka na ga tana ta wuta alamar ana cikin ka. rabu da wayan nan wallahi hankali na gaba ɗaya ba nutsuwa yake iya dai kamar idan ba daura auren nan aka yi ba yanzu ba zan samu nutsuwa a tun da mun riga mun shigo kan aure ya insha Allah an daura shi an gan shi dan tsam da shi wacce wacce wuce subhanallah jalila ce ai amma ba ba ka fai sauri ba ni nan ganin ka ga an na tashi na wai ina ka shiga ne ina ta kiranka duk hotel ɗin garin nan babu wanda ban zagaya ba amma ba ku kwana a ciki ba yanzu gaya min kana ina zan zo same ka a ko ina ne lafiya me yake faruwa ne akan maganan auren ka ne so nake a fasa auren nan what a fasa fa kika ce anya kina cin hayacinki kuwa yanzu haka fa waliyai na fa suna can fa ana kokarin daura aure ne mu ma yanzu haka muna kan hanya ne zamu tafi Abdul Mutallab na'am ba sai da na amince za ka yi auren nan ba eh haka ne to yanzu na ce a fasa gaskiya jalila ina mai fargabar faɗa miki cewa hakan ba zai yiwu ba to shikenan ka je ka aure ta yanzu na san matsayina am kin ga jalila yanzu wurin ɗaurin aure zan tafi idan na dawo ma tattauna amma dai yanzu gaskiya ba da lokacin jin wannan maganar taki kece ce guda a cikin dubu ina da hannu mutu malam me ke faruwa ne kai dai bari wallahi jalila ce take nema ta rage tsamin lissafi wai wai wai a fasa daurin wannan daurin auren saboda me to wai san mata halinsu da mata mana dama ka taba ganin mace an yi mata kishiya cikin daɗin rai ni dama tuntuna abin ne yana bani mamaki da ta sake jiki a ce jira take sayar kenan naga take so ta zo min da matsala lokaci yana yi a ya kamata mu je amma fa ka gane Jalila ke muke jira. Samira tana nan a falo har yanzu. Ki kaɗai muke saurare. Me zan muku? Ai ya kamata mu tattauna ko? Tunda ita ce baƙuwa a cikin gidan nan. Ai kai ne mai gida. Ka faɗa mata mana. Jalila wai me yake faruwa ne? Na fa kasa gane yadda kika koma yanzu nan. Ya kamata ki magana ta yadda zan fahimce ki. sai yanzu zaka tambaye ni me yake faruwa sai da karga ka bata komai zaka tambaye ni me yake faruwa wai me na bata ne jalila me na bata ne dan Allah dan annabi ki mun magana ta yadda zan fahimci abin da yake nufi da ka fice min daga ɗakin nan da ya fi min daɗi saboda ba na son karaɗe ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jale ki kike fadan wannan abin da bakin ki ta canza ni ta ki kashi rayu duniya haka take ashi kar ka taɓa min yara na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina antin nawa take wai ma wai ina su yusura ne tun fara na shigo ban ji su ba suna ina akwai matsala samira matsala kuma wace irin matsala ce wannan jalila ta canza canjin da ban san dalilinsa ba antin nawa anya fa ita ce bari ta je in sami ta a'a kar ki ji idan ba haka ba kuma za ki dama to ai ciwon ya mace na ya mace ne bari in ji in ji ko me ke faruwa da su cikin ɗakin nan. Anti lafiya kuwa? Na ce ba na so ki shigo min ɗaki saboda kake fita. Anti ni fa kanwa ki ce fa. Allah ya tsori gatari da sanan shuka ba za ki taɓa zama kanwata ba har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Anti in laifi ne miki dan Allah ki ya haƙuri ki yafe mu. Za ki fice min daga cikin ɗakin nan ko sai na wulaƙanta ki. Ki fita daga ɗakin nan. Matar miji Allah ya wuce zuciyarki. Iyayen ce wani ga anti ga anti. Amma a ƙarshe ki nuna izaya da bakin hali ba. zan je wajen sa anti ne faɗa mu zo mu ci breakfast um okay to abinda za a yi zaman ki barin je musu magana ka bari zan je ne su musu magana baki da dare ba kenan kaka damu ni fa abinda ta man bai rage ni da komai ba kuma ban jawo shi ba dan kwantar da hankalin ka zan je same su Ban sani ba. Dan Allah dan Annabi. Ki daina shigo min daki. Na gaya miki ki daina shigo min daki in ba haka ba. Wallahi zan tabka miki rashin mutuncin da baki taba tunani ba. Ki haƙuri. Dama na shirya breakfast ne na dining shi ne ce bari in kira ku. Ku zo mu je mu ci. Na baki minti ɗaya. na kwara. Salim, ka tashi lafiya? Na baki minti ɗaya kacal ki gama duk abin da zaki ki fitar ga ɗakin nan. In ba haka ba, wallahi jikinki zai gaya miki. An laifin me ne miki haka? Me yasa kika tsane ni? Bayan ke kike nuna kina ƙaunata kafin na shigo cikin gidanki. Me yasa ke kyamata ta? Har kina gaya wa 'ya'yanki kasu matso kusa da ni? lefin me na miki haka? Na riga na gaya miki. Ki fita daga ɗaki na. Ki fice min daga ɗaki. Allah me yake namun Jalila ne haka look I am sure there must be a reason haka ne amma dai babu yadda ban yi da ita ba na yi ƙoƙarin akan lalle ta faɗa min abin da yake faruwa ta yi min kunnen uwar shegu kuma abin da ya fi bani mamaki shine yadda take kyamata da ni da samira ko zuwa wurin da muke ba ta yi da ita da 'ya'yanta kaga yau sati ɗaya kenan da yin aure na ina ɗakin amarya yau ya kamata in fita in koma ɗakin ta amma wallahi da tsoro nake saboda ban san abin da zan je in tarar ba gaskiya da na san haka auren nan zai kasance da ni wallahi da tun farko ma ban yi shi ba to amma ina ganin binta za ka yi a hankali har sai ta gaya maka abin da yake faruwa Allah ya kawo mafita abençoe. yau fage ki ne kuma ele ta ce baki dafa para comer? na daina haɗa kwan da ku ne ta ringa dafa muku ni kuma ringa dafa mai yara wai jarida waye ya zuga ki ne me yasa yake azabtar da mu me muka yi da ma fita kai daga ɗakin nan da ya fi saboda haka ka fitar ga ɗakin nan ayyo kwanan ki ne ya zama dole in kusance ki kada ka yaudari kanka mutallab ba zan ƙara haɗa shimfiɗa da kai ba har abada shi rayuwar duniya yanzu ashe tsanar da kike min hatta kai ga ki kona shimfiɗar ki saboda kawai na kwanta a kai ashe dama yaudara ta cika yi da kika nuna min kin amince akan ƙara aure ko kaɗan to me yasa kika canza lokacin da na kiran ka ina kuka lokacin da na rika yawo hotel hotel ina binka lokacin da na rika yi maka magiya akan ka fasa auren nan a lokacin ya kamata kai min wannan tambayar ba yanzu ba da aikin gama ya riga ya gama wallahi ko za ka shekara dubu kana tambaya ta ba zan taba baka ansa ba jarida jarida jarida kin bani kunya ina banki sallah sai ka shikin kasa alwala gaskiya ne ma na yi mamakin abin da kika yi jalila ina tarbiyyar da muka baki um, baba ni ba wai na kira ku ko kuma na kawo karanta ba ne domin a rika maimaita abin da ya riga ya wuce na kira ku ne domin na san a gaban ku ne kada ta iya faɗin abin da na yi mata tunda na iya bakin kokari na akan ta faɗa amma ta ni na sani cewa jarida mutum ne kirki ce kuma kowa ya shaida hakan don haka ni ban san abin da ne mata da ya sa ta juya min baya ba amma na tabbatar da akwai wani abu a ƙasa yanzu ina abokin zaman nata samira samira you. Ina hannu? Jalila, kallon nan da kyau. Ki kai mana abin da ya faru. Ba komai. Ki amsa min tambaya ta. Kar ki yadda kafar gundo ɗaya da ke. Ki amsa min tambaya ta na ce. Baba Samira tana da ciwon ƙanjamau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me? Na kira shi a waya domin a fasa auren amma bai saurare ni ba. Sai da aka riga aka ɗaura auren shine yake buƙatar ya saurare ni. Ina amfanin kuma baɗi ba rai. Samira, daga sai kina cutar kanjamau? wallahi tallahi ba ni da cutar nan wallahi ban taɓa sanin jin maganar nan ba sai yau ki wani ne gaya miki da cutar kanjamau ranar jajiberin auren aurensa da ita ne suwai ba ta zo gidan nan to wallahi in gaya miki ba zancen wasa ba samira ciwon kanjamau ne da ita na shiga uku ni jalila kinga don allah idan wasa kike bar wasan nan haka wallahi jalila babu maganar wasa a cikin maganar da nake gaya miki gaskiya nake gaya miki amma ta yaya aka yi aka san tana da kanjamau din har aka tabbatar samira ba ta da kamun kai kuma ba ta da nutsuwa Ko yaushe za ki ganta a cikin maza akwai wani yaro a makarantar mu. kullum tare suke dan har hostel ɗinsu ma take bin shi wata ran kuma za ki gansu sun fita sun tafi hotel tare kuma yaron nan yana dauke da cutar kanjamau a jikinsa me zai hana samira dauka kina so ki gaya min cewa samira karuwar gida ce aiki kira ta da abin da ya fi karuwar gida ma ta cancanci a gaya mata haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku yanzu irin wannan macen za a kama a matsayin abokiyar zama ai in gaya a iya sani na na san ba abin da kike tsoro irin cutar kanjamu to yanzu gashi nan kun riga kun haɗu da ita da muddin in ka bari ta shigo cikin gidan nan to ku ke ma sunan ki mai ita tuntuni nake gaya miki dama ina ta miki magana akan auren nan eh ina nuna miki annabi ke kuma kina rintsa idanunki yanzu gashi gaskiya ta yi halinta na kira shi ya fi so hamsin amma bai daga wayata ba ban yi ƙasa a gwiwa na bi duk hotels ɗin da ke garin nan shi da abokansa babu wanda na samu daman na je ne sanar da shi abin da yake faruwa wallahi ban taɓa zina a duniya mijina shi ma ya sani shaida ne ni ba mazinaciya ba ce gaskiya ne baba a budurwa na same ta Haƙiƙa ita ba fasika ba ce, amma ba zan iya shaidar da kan ciwon kanjamau ba. Likita ne kaɗai zai iya tabbatar da haka, kuma idan likita ya auna ya samu tana da shi, to ni ma ina da shi. Yanzu duk wannan takaddamar maganin ta ne a ganina. gobe kuma shi ya gaba ke ɗaya mu ɗan kuma asibiti a a binkici shi ne maganin wannan kawai sa doka sa kaza. Alhamdulillah. su negative ne. babu wanda ke dauke da ƙwayar cutar a jikinsa alhamdulillah masha Allah likita ka tabbatar kuwa haba alhaji na ƙware a aikina babu kuskure a sakamakon da na faɗa to yanzu a gari yawaya kina so ki lalata rayuwa aurenki akan zargi wanda ba ki da tabbas akan hakan. Ba laifin ta ba laifin so ba saboda na da ina zuwa sharin ta dama, saboda so ba karamar da aka kawo Ni ma da laifina. Mutane da yawa suna yawan mun zargin rashin kaman kai saboda idan na shiga cikin maza ina yawan sakewa da su. Kai ma ai daga haɗuwanmu na sake da kai. kuma wanda bai kamata a ce macen bahaushiya tana sakewa idan ta shiga cikin maza ba amma ni ina yi wanda kuma ake tunanin cewa na je na kwana da shi a hotel ba saurayi na bane karatu kawai yake koya mu in ban da dalilinsa da ban fita jami'ar kyakkyawar resort ba kuma mutane da yawa suna yawan faɗin cewa yana ɗauke da cutar nan mai karya garkuwar jiki amma ni bai dame ni ba saboda babu abin da yake haɗa da shi face karatu na san da wannan abin soyi ba ta yi amfani ta zo ta gaya wa anta jalila domin tsallakar da ita daga cikin halaka <coughs> ina ganin waɗanda ba ganin Dan gida ya kamata ku je ku yi su ne haƙuri ku gafarta mu hakika na aikata babban kuskure na fiye wa son zuciya da jalila wallahi kake da baki da wata matsala ko ni ne na tsinci kan na a matsayin yadda kika tsinci kanki zan aikata abin da ya fi naki muni kuma har ga Allah ni ban ullace ki a cikin raina ba na yafe miki duniya da lahira na gode don allah ka yi haƙuri haƙiƙa na cutar da kai na azabtar da kai don allah dakata jalila kuma ki zauna babu wani laifi da zaki aikata wanda zai iya kankara tarin alkhairan da kika yi a zamana da ke na kai kara gidanku ne ba don komai ba sai don na san baba ne kadai zai iya kawo ƙarshen wannan al'amarin ba wai don na gaji da zama da ke ba don haka tun kafin ki fara roƙon afuwa na yafe miki har abada na gode Allah ya fi mana baki

Samira sai ku tashi mu selfie ko? Wallahi ina mai shiga bai. Shi kenan. Kin kawo. Kawata. Ki shigo mana. Duk irin abin da nake gaya miki? baki ji ba kenan kin wani nanike mata kin wani shige mata har wani tafawa kuke yi gaskiya ne sannu da zuwa suwai ba munafuka tashi mu fara aiki ah, lafiya kuwa lafiya da Allah da Allah maganin munafuka muke yi suwai ba da Allah da kai ba. A ci gaba da. Allah da da da Allah. Ina zuwa ina zuwa zan wani Ai, na ta aikin ki muna yau sai mun yi miki dole.